Luka Sura ta sha ɗaya Wata rana Yesu yana addu'a a wani wuri, bayan da ya gama, sai wani a cikin almajirinsa ya ce masa, Ya Ubangiji, ka koya mana addu'a kamar yadda haya ya koya ma almajiransa. Sai ya ce masu, In kuna addu'a ku ce, Ya Uba, a kiyaye sunanka da tsarki, mulkinka ya zo, ka ba mu abincin yau da na kullum, ka gafarta mana zunubanmu. gama mu ma muna gafartawa duk wanda yake yi mana laifi, kada ka kai mu wurin jaraba. Ya kuma gaya masu. Misali, idan waninku yana da amini, ya je wurinsa da tsakar dare ya ce masa, Wani, ranta mini gurasa uku mana, Ga shi kuwa wani abokina matafi ya sauka a wuri na yanzu, ba ni kuwa da abincin da zan bashi. Sa'an nan aminin ya amsa masa daga ciki ya ce, Kada ka dame ni ai an ƙulla ƙofa. da ni da ‘ya'yana duk mun kwanta ba zan iya tashi in baka wani abu ba, ina gaya muku, ko da yake ba zai tashi ya bashi wani abu don yana amininsa ba, amma saboda nacinsa zai tashi ya bashi ko nawa yake bukata. Ina da gaya muku, ku yi ta roƙo za a baku, ku yi ta nema za ku samu, ku yi ta kwankwasawa za a kuwa buɗe muku. Duk wanda ya roƙa akan bashi, mai nema yana tare da samu. wanda ya ƙwanƙwasa kuma za a buɗe masa. Wani uba ne a cikinku, da ɗansa zai roƙe shi gurasa ya ba shi dutse, ko ya roƙe shi kifi ya ba shi maciji, ko ko ya roƙe shi ƙwai ya ba shi kunama, to ku da kuke mugaye ma, kuka san yadda za ku ba ‘ya'yanku kyautar kyawawan abubuwa, balle ubanku na sama zai ba da ruhu mai tsarki ga masu roƙonsa. wata rana yesu na fitar da beben aljan da aljanin ya fita sai beben ya yi magana taron ku suka yi mamaki amma waɗansu suka ce ai da ikon ba'azabu sarkin aljannu yake fitar da aljannu waɗansu kuwa nun su gwada shi suka nema ya nuna musu wata alama daga sama shi ko da ya san tunaninsu sai ya ce masu duk mulkin da ya rabu akan gaba zai lalace haka kuma in gida ya rabu akan gaba zai baje in kuma shaidan ya rabu akan gaba yaya mulkinsa zai dore gashi kun ce da ikon alzabul nake fitar da aljannu in kuwa da ikon alzabul nake fitar da aljannu to ku fa da ikon wa suke fitarwa saboda haka su ne za su zama alƙalanku ni kuwa inda ikon Allah nake fitar da aljannu ashe mulkin Allah ya zo muku kenan in ƙaƙƙarfan mutum ya yi ɗamara sosai yana tsaron gidansa kayan gidansa lafiya suke in ko wanda ya fi shi ƙarfi ya faɗa masa ya kuma rinjaye shi sai ya ƙwace duk makaman da ya dogara ga su ya kuma rarraba kayansa ganima wanda ba nawa ba ne gaba yake yi da ni wanda kuma baya taya ni tarawa watsarwa yake yi Bakin aljan in ya rabu da mutum sai ya bi ta wurare marasa ruwa yana neman hutawa in ya rasa sai ya ce zan koma gidana da na fito sa'ad da ya komo gidan ya tarar da shi shararre ƙawatacce daga nan sai ya je ya ɗebo waɗansu aljannu bakwai da suka fi shi mugunta sai su shiga su zauna a wurin wannan mutum kuwa ƙarshen zamansa ya fi na fari lalacewa. Yana faɗar haka, sai wata mace a taron ta ɗaga murya ta ce masa, Albarka ta tabbata ga wadda ta haife ka, wadda ka sha mamanta. Amma ya ce, I, e, amma albarka ta fi tabbata ga waɗanda suke jin maganar Allah suke kuma kiyaye ta. Da taron rika ƙaruwa a wurinsa, sai ya fara cewa, wannan zamani mugun zamani ne suna neman ganin wata alama amma ba wata alamar da za a nuna masu sai dai ta yunusa wato kamar yadda yunusa ya zama alama ga mutanen niniba haka kuma ɗan mutum zai zamar wa zamanin nan a ranar shari'a sarauniyar kudu za ta tashi tare da mutanen zamanin nan ta ka da su don ta zo ne daga bangon duniya ta ga hikimar Suleimanu, ga kuma wanda ya fi Suleimanu a nan. A ranar shari'a, mutanen Niniba za su tashi tare da mutanen zamanin nan su kada su, don sun tuba saboda wa'azin nusa, to ga kuma wanda ya fi nusa a nan. Ba mai kunna fitila ya ɓoye ta a rami, ko ya rufe ta da masaki, a'a, sai dai ya ɗora ta a maɗorinta, don masu shiga su ga hasken. ido shine fitilar jiki in idonka lafiyayye ne duk jikinka zai cika da haske in kuwa idonka da lahani sai jikinka ya cika da duhu saboda haka sai ka lura ko hasken da yake a gare ka duhu ne in kuwa duk jikinka ya cika da haske ba inda yake da duhu ai duk sai ya haskaka gaba ɗaya kamar yadda hasken fitilla yake haskaka maka Yesu yana magana sai wani Bafarisiyen ya kira shi cin abinci, ya shiga cin abincin, sai bafarisiyen ya yi mamakin ganin yadda Yesu zai ci abinci ba da fara wanke hannu ba, Ubangiji ko ya ce masa, Ku farisiyawa kam, kukan wanke bayan ƙwarya da akushi, amma a ciki a cike kuke da zalunci da mugunta, ku marasa azanci, ashe, wanda ya yi bayan ba shi ya yi cikin ba. gara ku tsarkake cikin, sa'an nan komai zai tsarkaka a gare ku. Kaitonku farisiyawa, gashi kuna fitar da zakar na'ana'a da karkashi da kuma kowane ganyen miya, amma kun ƙi kula da aikata gaskiya da ƙaunar Allah. Waɗannan ne ya kamata ku yi, ba tare da yarda waɗancan ba. Kaitonku farisiyawa, gashi kuna son mafifitan mazaune a majami'u da kuma gaisuwa a kasuwa. Kaitonku, kuna kama da kaburburan da ba a gani, waɗanda mutane suke takawa da rashin sani. Sai wani a cikin masana taura ya amsa ya ce, Malam, faɗar haka fa, mu ma aika ci mutuncinmu. Sai Yesu ya ce, Ku kuma kaitonku, masana a taura. don kuna jibga mutane kaya masu wuyar ɗauka ko da kanku ko ɗan yatsa ba kwasawa ku tallafa musu. Kaitonku don kuna gina gubbobin annabawan da kakanninku suka kashe, wato, ku shaida ne a kan kun yarda da ayyukan kakanninku, gashi su ne fa suka kashe su, ko kuwa har kuka gina musu gubbobin. Shi yasa hikimar Allah ta ce, zan aika musu da annaba da manzani su kashe waɗansu don alhakin jinin dukkan annaba da aka zubar tun daga farkon duniya a bi shi a kan mutanen wannan zamani wato tun daga jinin habila har ya zuwa na zakariya wanda aka kashe a tsakanin bagadin hadaya da wuri mai tsarki hakika ina gaya muku duk za a bi shi a kan mutanen wannan zamani kaitanku masanan attaura don kun ɗauke mabuɗin ilimi ku kanku ba ku shiga ba, kun kuma hana masu son shiga su shiga. Da ya fito daga wurin, sai malaman attaura da farisiyawa suka fara matsa masa kwarai, suna tsokanarsa ya yi maganar abubuwa da yawa, suna haƙonsa su burma shi a cikin maganarsa.